madalla da haka kuma za mu tsallaka zagaye na biyu farawa da shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum. barka mu da wannan lokaci Zainab Ibrahim ke muku sallama tare da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. daga nan sashen Hausa Radio France International a rafaye. Shirin rayuwata a yau ya mayar da hankali a kan sana'ar noma, sana'ar da a ƙasar Hausa daga maza har mata, hatta yara ba a bar su a baya ba wajen gudanar da ita. a arewacin Najeriya noma sana'a ce da kowane gida ake yin ta musamman a karkara wato ita ce ake kirari da na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya taras. halin da ake ciki yanzu haka Allah ya kawo mu lokacin da mata ke ƙoƙarin shiga sahun manyan manoma saboda ɗimbin alherin da ke cikin sana'ar harkar da a turanci ake kira large scale farming ko da yake sana'a ce da kusan maza suka mamaye. A wannan rana dai shirin rayuwata ya mayar da hankali a kan ƙoƙarin da mata ke yi wajen shiga sahun manyan manoma. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Dr. Fatima Muhammad Abdulkarim, wata manomiya a babban birnin tarayya Abuja, da kuma Yusha'u Aliyu, masanin tattalin arziki a Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga Abuja, Muhammad Sani Abubakar na dauke da wannan rahoto. Rayuwata. dama an kwana biyu mata na ikirarin cewa duk abun da namiji zai yi su ma za su iya yin fiye da shi duk ko da kalubalen da ke cikin harkar bai hana matan shiga ba abin da shugaban kungiyar manoman tattasai na ƙasa architect mahmud mahmud ya ce suna murna da shi ya mace a wani bangaren matan sun fi mazan juriyan sa ido a harkar noma na zanta da wata ƙaramar manomiya Zulaihat Yusuf inda ta ce, Ina noma, abin da ya sa nake noma don tallafa wa mai gida da iyalaina, kuma abin da ya ja hankalina kan wannan aikin noma saboda yadda rayuwa ta zama dole muna buƙatar tallafi a iyalanmu da mazajenmu shi yasa na koma harkar noma. Maryam Amadu tana tsaka-tsakiya ne, ita ba ƙarama ba kuma ba ta kai a ce mata babbar manomiya ba, ta bayyana dalilin da ya sa take noma. To mai gida na ya mutu saboda nike noma ci da marayu da yake gabana, kuma gonan babba ne. Muna yi na masara, muna yi na shinkafa, muna yi na gero. Ina fuskata masara wani zubi, wani ba taki ba zai dogo ba. Ina da samu na siya taki sai gana alhamdulillah an gode hala. Malam Aminu Alhaji manomi ne ya kuma bayyana yadda yake kallon shigowar mata cikin harkar tasu da cewa. A noman mata abu ne wanda gaskiya wata tunda ta riga ta san wata kuma sai abin da aka yi mata. Wata a cuce ta, ta kuka, wata kuma da in ta riga ta goge kuma shikenan ta san ko mai aiki ta san gwamnati a wannan shekarar kaza za ta ci kaza za a yi mata kaza take yi ai ci gaba ne wannan mata su riga noma da abu nawa za ka sa kuɗi ya maka. Ƙwararru da dama suna farin cikin shigowar mata cikin harkar noma musamman saboda inganta tattalin arzikinsu da na ƙasa. RFI. Madalla an gaishe da Muhammad Sani Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zan zantawarsa da Dr. Fatima Muhammad Abdulkarim, manomiya a babban birnin tarayya Abuja. Wato abin da ya ja hankalina na shiga harkar noma gaskiya zan ce guda biyu ne. Na farko dai na zauna a Asia tsawon shekaru shekaru goma sha shida so gaskiya na fuskanci su can ba a yunwa misali kaga malaysia indonesia duk wannan kasashen india duk na jijje so so na ga yawanci abinci gashi nan ko ina ba yunwa so da na da najeriya 2017 sai na ga irin kamar wani culture shock na samu na ga mutane yunwa ta yi yawa na ga to dalilin mai allah ya albarkaci najeriya sai na ga to me zai hana mu shiga noma na biyu kuma kamar yanzu misali in na sai abu kamar wake sai in ji kamar yana warin an sa maganin kwari hali din nan sai na ga to me zai hana in shiga in ke noma abinci na da kaina kuma besides that um, mijina is a professor in food science so irin shi ma kullum aka ka abu ya ce shi wannan yana mai kaza to sai ƙara sa na ce to ni kuma Allah da yini da gaskiya ina da son shuke-shuke to sai naga to me zai hana in yi wannan abin to ba a raba kowane sana'a da kalubale ke wani irin kalubale kika fuskanta kalubalen farko da nan ce na fuskanta irin wai sai a ce wai ke mace ba za ki kaza ba ke mace so da na fara harkar na samu resistance from everywhere kowa zai ce ki Allah ya rufa miki asiri kin zo kina wani tonawa kanki asiri me na wani zuwa gona so it's like a wurinmu na arewa irin wai mace ba za ta yi wani abu ba daban so gaskiya shine mai kalubale da na fuskanta kuma da mugun cuta a wannan harkar na sha wahala a hannu especially ni suna ganin ni mace ce sitamin wani language da ban gane ba To gashi na ga kina da ma'aikata ya kike ji a ranki mutane da dama suna amfana da ke wanda ke ma bayan ke mace ne na ga wasu ma'aikatan ke ma mata ne. Kiya ba zan iya kwatanta daɗin da nake ji ba yanda nake cire musu wani raɗaɗi a rayuwarsu ya kai level ɗin da yawanci yaran nan in suka ganni kamar sun ga mahaifiyarsu. Because ni ba ma harkar wani noma kaɗai da suke min ba from time to time muna interaction da su haka irin in terms of rayuwa nakan ɗan koya musu abubuwa sai ka ji suna jin daɗi. daɗi bala'i duk abin da sai addu'a gaskiya kamar last week na tura wani assistant ina ya je ya biya kuɗin saboda ba zan iya zuwa ba na gaji su wai su a ah, mu dai ya muke so ta zo mu waye wai su ba za su karba ba so mun samu wannan connection ɗin da su Allah ya haɗa mu Wala in je na je ƙauyen nan kullum aga hajiya su gaskiya ina jin daɗi wallahi a ƙarshe wani kira za ki yi ga 'yan uwanki mata wurin dogaro da kai gaskiya ko da yaushe ina gaya 'yan uwana mata cewa kun ga yanzu fa lokaci ya canja mazaje matsalolin kansu ma kaɗai ya ishe su so idan kika tashi ka nemi sana'a wallahi allah zaman aurenki ma sai ya fi daɗi gaishe ku sai arewa mu mu kama noma tushen arziki. Wannan haka yake an gaishe da Shehu Ajilo da wakar noma da fatan masu saurare kun nishadantu ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin rayuwata da Yushau Aliyu. masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. tonomas babban sana'a ce a duniya gaba daya a tarihin dan adam sannan kuma mata sun ta taka rawa daban-daban sai dai kasancewa noma yana canzawa lokaci-lokaci musamman saboda ci gaban zamani da kuma harkan zuba jari yanzu kowa na da daman ya nemi jari ya kuma nemi kwarewa ya shiga gona saboda haka shigansu zai taimaka ma tattalin arzikin mata a a duniya saboda kasancewa a yanzu dinnan su mata alkalma yawan jama'a yana da cewa sun fi ma maza yawa saboda haka akwai bukatuwan mata su shiga cikin harkokin gina tattalin arzikin duniya su mata suna da sha'awar karamar riba saboda haka kuma za su taimaka saboda kasancewansu iyaye kuma zai za su taimaka ma tattalin arzikin ƙasa. To, ta ya kake kallon musamman masu yin shi da girma wanda su ma suna ba wasu ayyuka ne. To shi harkar noma wani arziki ne mai zagaye ta inda tun daga samar da iri da shukawa da sarrafawa yana samar da ayyuka iri-iri kuma a duk ayyukan da yake samarwa dinnan yana sa tattalin arziki rinka juyawa ta bangarorin tattalin arziki tun daga gona zuwa masana'antu zuwa ilimi zuwa kimiyya zuwa ma kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa saboda haka idan shi noman nan ya zama na cewa mata sun fara har kallon an zuba jari a cikinsa to zai samar da wani yanayi da zai ci gaba da samar da ayyuka da samar da abinci a madaidaitan farashi. Tattaunawar Muhammad Sani Abubakar da Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki a Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan ta za ku tuntuɓe mu a kai a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Muhammad